barka da zuwa gangariya tv Said Ab na Navruz wanda aka haifa a ranar 15 ga watan 1 na shekarar 1990 a garin Istanbul na ƙasar Turkiyya. Sayid ya kasance jarumin fim ne na wasan kwaikwayo sannan kuma ɗan kwalisa da yake tallace-tallacen kayayyaki. ya halarci jami'ar Yildiz Technical University inda ya yi digirinsa a fannin yaren Turkiya da kuma tarihi. Tun yana ɗan ƙaramin yaro ne yake da ra'ayin wasan kwaikwayo. A lokacin da suke makarantar firamare ya taɓa fitowa a wani wasa da aka shirya. Daga baya kuma ya sami horon yadda ake gabatar da wasa wato acting a wajen shahararrun 'yan fim ɗin nan wato alton erkilin da kuma cihan unal wannan jarumi ya fara taka rawa ne a harkar fina-finai a shekarar 2015 a wani fim da ya jagoranta da ake kira seberut a shekarar 2016 aka saka shi a wasan dirama na talabijin mai dogon zango mai suna aslaptan Alamaz ya fito ne da sunan chang a matsayin mataimakin babban jarumi tare da jarumi hande ersel da kuma burak denis wato shahararsa ta fara fitowa ne a wata rawa da ya taka ta sunan Sinam egemen a wani sabon fim na TV mai dogon zango mai suna Fazilat Hamim Rakizlali da ake nufi Mrs. Fazilat and her daughters. wanda gidan tv na star suka haska shi a shekarar 2017 zuwa da 18 ya fara jan ragabar fim ɗinsa na farko da aka shirya a gidan talabijin na trt wato turkish radio and television mai dogon zango na ilimi birakma a matsayin jen selen wannan fim shi aka fassara da rayuwata ko kuma ba za mu rabu ba shine shirin da ya fito da shi har ya shahara a duniya a shekarar 2020 ya ci gaba da wani sabon wasa mai nisan zango mai suna zumuru duwanka a ranar 15 ga watan yuni na 2021 ya fara gabatar da wani sabon shiri mai suna ada misal wato tale of the island bayan shafe wasu watanni ana raɗe raɗin soyayyarsa da shi da jarumar da suka fito tare mai suna aicha aisan turan saboda irin dacewar da suka yi a rawar da suka taka yasa alfa na bruce ya bayyana gaskiyar hakan cewa akwai soyayya mai ƙarfi a tsakaninsu wannan shine ɗan takaitaccen tarihin alfa na bruce ku kasance da mu don jin sharhin wani jaruman mai zuwa a nan gaba barka da zuwa gangariya tv